ɗaruruwan matasa masu aikin shara a jihar bauchi sun gudanar da zanga-zanga a kofar filin wasa na abubakar tafa balewa domin nuna rashin jin daɗin su dangane da korarsu daga aiki da kuma kasa biyan su albashin su na tsawon watanni biyar na halarci wajen zanga-zangar me yake faruwa ne kai to assalamu alaikum abin da ke faruwa dai shine har ga Allah mu ne ma'aikatan tsofin yan ma'aikatan Kwatson Voltec na jihar Bauchi to abin da ke faruwa shine muna aikin na tsawon shekara takwas muka yi wannan aikin muka bautu wa jihar Bauchi to kuma har ga Allah muna cikin wannan aiki sabuwar gwamnati ta zo har ga Allah muna kyakkyawan zato wa gwamnati akan cewa da mana adalci sai aka samu haka sai haka kuma har ga Allah mun yi wannan sak ne albarkacin baba Buhari ya ce mana mu sak amma mu har ga Allah mu wannan sak din bata mana adalci ba mana adalci ba jihar Bauchi kuma ka ce an kore eh lalle an kore ma aiki ya kuma ɗebi wasu an kore mutum dubu biyu da dari hudu da wani abu an ɗebi mutum dari hudu da ƙwaya biyu wannan gwamnati ne na yanzu wannan gwamnatin ne na yanzu Kun kai kaman kuna akalla mu mun kai mutum dubu dubu biyu da dari hudu da wani abu duk lokal government guda ashirin da nan to amma ba ku zauna da gwamnati ba ne ta ga muku dalilin rashin ba ku kudin kuɗin ai dai rashin adalci irin na jihar Bauchi malam mu samu jigajigan da za su mana jagoranci su kai mu ma ba mu samu wannan daman ba saboda rashin adalci irin nata yawa da abin da ya tara mana mu yan kwasa irin wannan wala kan irin wannan haka aka za ka mai da mu bewat ga shi wannan gwamnatin ya hau ya ce akan zai tafi da mu ya ruɗe mu ya ce mu yi sak akan zai tafi da mu yanzu ga shi bai tafi da mu ba ya wasar da mu kara a zube kun ce an mai da kuwa hannun bewa ko su bewa din ne ba su ba kuɗin ku ko kuɗin yana hannun su waye ne mu da ainihin ba mu san yau kamar yadda jiya aka tara mu nan aka ce an ba da wata ɗaya a ba ka gani ba mu ma san ainihin yanzu muna hannun suwaye ba ne an watsar da mu kara a zube yanzu ga shi a rediyo ma mun ji an ce wai an biya na wata bakwai mu kuma ko naira ba biya mu ba ƙarya suke yi. Ba abinda wannan abu yake tafiya duk da an riga da an yi bayani amma gaskiya mu gwamnan bauchi bata mana adalci ba duk abin nan mu ana ce mu biya hankali jami'an mu suna ce mu biya hankali muna bin hankali muna bin maganar su har gidan har gwamnan hausa mun je kawai laifi daga gwamnan ne wallahi mu abun ya daga mana hankali muna ganin canji an ce mu yi sak mun yi sak wallahi muka zo muka zati abin da muke tsammani ba shi bane to amma ko kuna karkashin wace ma'aikata ne muna karkashin baiwat daga bisani na je hukumar baiwat inda mai rikon mukamin babban sakatare shehu aliyu dalazo ya yi mini bayani a hukumance kuma korafin su na zancen biyan su kuɗi ah, har an yi ma akan wannan ah, da gwamna mai gwamna shi ya kwamiti din kwamiti kuma ta gabatar da duka abin da suka tattauna kai an daidaitu an fahimci juna yanzu abin da ake jira dai kawai maganan biyan kudin su ne wadda gwamnati kuma tana tana shirye-shiryen biyan wannan ba wai zama aka aka aka shiru ba su ƙara hakuri dai tun da suka hakuri na baya dan hakurin da za su yi na gaba mai yawa ne cin aiki ba za su eh, maganar su na biyun kuma shi ma duna cikin abubuwan da kwamiti din ta duba kai yanzu gwamnati tana duba damar inda dama na dan mai da wasu su kar su zama za mai da su du gaba daya a lokaci guda ba zai yiwu ba amma a hankali hankali za a dinga dawo da sun Allah da har a samu da yawa sun shigo cikin Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya